والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau biyu ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida kuma daidai da sha tara ga watan shida wato yuniyo dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da tafsirin littafin mai albarka alƙur'ani mai girma gwargwadon iyawa idan ba a manta ba darasin mu yana gudana ne a ƙarƙashin aya ta goma ɗari da sha shida a cikin suratun nisa surar da take bayani akan kare hakkokin masu rauni musamman mata da kuma marayu da sauran dukkan masu rauni قال بسم الله ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن الله الرحمن الرحيم Allah Ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan aka hada shi da wani a cikin bauta wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha amma Allah ta'ala yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda yake so wa man yushrik billahi duk wanda ya haɗa Allah ta'ala da wani a cikin bauta na dhalla dhalalan da haqiqa ya bata ɓata wacce take manisanciya muna tafsirin ɓangare na biyu na wannan ayar wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha muna kama ganganun magabata sahabban annabi sallallahu alaihi da kuma wasu daga cin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun tabi'ai a game da tafsirin wannan bangare na wannan aya cewa aqida ahlus sunna wal jama'a ita ce duk zunubin da mutum ya mutu yana yi ma damar ba shirka yake yi ba to ana fatan Allah ta'ala a cikin rahamarsa da lutufinsa da tausayinsa da jin kansa zai gafarta masa jiya mun kawo hadisi da aka ruwaito shi daga Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam Abu Bakr al-Ajurri ya fitar da shi a cikin littafinsa a shari'a da isnadi ingantacce sannan wasu daga cikin malaman hadisi su ma sun fitar da shi wanda ke tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi zaɓi biyu ko dai Allah ta'ala ya gafarta ma rabin al'ummarsa ya shigar da su aljanna ko kuma Allah ta'ala ya bashi ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ceto kuma ya tabbatar da cewa wannan ceton zai tabbata ne ga duk wanda ya mutu a cikin mabiyansa al'ummarsa amma baya shirka ga Allah ta'ala Al'imam سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الإمام سعيد بن جبير الماجر سيدنا عبد الله بن yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai alhajjaj bin yusuf al shi shine wanda ya kashe shi to sa'id bin jubair rahimahullahu ta'ala yake cewa a game da faɗin Allah ta'ala da yake cewa ƙalu wallahi rabbina ma kunna mushriki kafirai a ranar lahira za su ce wallahi rabbina mun rantse da ubangijinmu ma kunna mushrikin lalle mu ba mushrikai bane qala sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala yace lamma amara bi ikhraj man dakhala an-nara a lokacin da Allah ya ba da umarni a fitar da waɗanda suka shiga wuta min ahalit tauhidi daga masu tauhidi dama an faɗa mana cewa sharaɗin samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam sharaɗin a fitar da mutum daga wuta ba zai dawwama a wuta ba Shi ne ya kasance mutum baya cikin mushrikai in mutum baya cikin mushrikai to yana cikin masu tauhidi kenan to lokacin da Allah ta'ala zai bada umarnin cewa a fitar da dukkan masu tauhidi daga wuta a mai da su aljanna qala man biha min al-mushriki sai waɗanda suke cikin jahannama daga mushrikai sai su ce da suka ga ana ta da masu tauhidi ana ta fitar da masu imani ana mai da su aljanna sai mushrikai sai su ce ta'alau falnaqul la ilaha illa Allah sai su shawara a tsakanin junansu sai su ce kai ku zo mu ma mu ce la ilaha illa Allah nan tunda zai la ilaha illa Allah nan ita ta tseratar da waɗannan ga mu an sa mu ta tare da su amma ku duba an fitar da su mu kuma ga mu a cikinta saboda sun yi aiki da la ilaha illallah a duniya mu ma bari mu ce la'allana an nukhraja ma'a haula wataƙila mu ma idan muka ce la ilaha illallah sai a fitar da mu faqalu sai su faɗi la ilaha illallah falam nusaddaqu sai mala'iku su ce ƙarya kuke tun a duniya ake faɗa muku la ilaha illallah innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru mushrikai idan aka ce musu babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah ya taqbiruna sai su rika girman kai wajahadu biha wa sayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun tabbatar da Allah shi kada ya cancanta abauta masa a duniya amma kuma suka ki ba su faɗi ba da baki ba su kudirta a zuciyarsu ba sannan kuma ba su aiwatar a cikin gaɓoɓinsu ba wannan shine shuhudu la ilaha illallah ba faɗin la ilaha illallah daga baki ba kawai dole sai mutum ya kudirta ta a zuciyarsa sannan kuma ya aiwatar da ita a aikaci wannan shine zai sa mutum ya tsira to a jahannama sai mu shirkai sai su ce mu ma mun ce la ilaha illallah falam yusaddaqu sai a ke gaggata su sai a ƙaryata su a ce ƙarya kuke yi fahalafu sai su ce wallahi mun ce la ilaha illallah sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki sai su rantse su ce wallahi mun rantse da ubangiji mu ba mushrikai bane fa qala Allah ta'ala sai Allah ya mayar musu da martani ya ce unzu kaifa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru Allah ya ce unzu kaifa kadabu ala anfusihim kalle yadda suka yi ƙarya akan kawunansu a duniya su ne waɗanda za a ce musu kassi shirka sai wasu daga ciki sai su rika cewa ai musulmi bai shirka musulmi bai shirka in dai kace la ilaha illallah da baki to da abin da kage dama kai wanda wannan aqida ce ta murji'a za mu ganta a nan gaba aqida ce ta murji'awa su suna ganin idan mutum ya ce la ilaha illallah to ya isa duk abin da ya ga dama ya aikata aljannan nan sai ya shige ta Allah ta'ala ya ce musu unzuru kaifa kadhabu unzur kaifa kadhabu ala anfusihim ka kalle yadda suka yi ƙarya akan kawunan su wa dalla anhum ma kanu yaftarun sannan abinda suka kasance suna kirkira na ƙarya mutum ya sassaka gunki ya bauta masa ko kuma ya ɗauki wani ƙato daga cikin mutane ko kuma ya riƙi wani aljani da bai ganin sa ma shi kenan ya ɗauke shi a matsayin shi yake bauta mawa ya riƙa ba shi umarni yana halasta masa abin da haramun ne kuma ya masa biyayya ya haramta masa abin da Allah ta'ala ya haramta kuma ya masa biyayya duk wannan nau'i ne na shirka ko kuma ya riƙa kansa kamar yadda yake son Allah ta'ala ko fiye da yadda yake son Allah maɗaukakin sarki shirkul mahabba kenan to Allah madaukakin sarki ya faɗi haka wannan maganar sayyiduna al-imam sa'id ibn musayyib sa'id ibn uh, khalid uh, ibn sa'id ibn jubair rahimahullahu ta'ala al-imam ibn khuzaimah rahimahullahu ta'ala yake cewa inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qad akhbara anna ash-shirka akbaru al-kaba'ir to wani zai iya cewa da malamai suka ce suka fassara wannan ayar cewa Allah na gafarta kowane zunubi ko da yana cin kaba'ir ne in dai ba shirka ba to sai al-Imam Ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala sai yake cewa to wani zai iya cewa to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shirka da akbarul kaba'ir to ita ma idan mutum ya mutu kenan yana yin ta Allah zai iya gafarta masa shirka tana cin kaba'ir amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da akbarul kaba'ir ita ce mafi girman dukkan zunubai masu girma to sai yake cewa fa ma'ana qaulihi li ahli al-kaba'ir min ummati da manzon Allah sallallahu a hadisi yake cewa cetansa zai tabbata ne ga waɗanda suke aikata manya-manyan zunubai a cikin al'ummarsa suka mutu suna yi ba su tuba ba إنما أراد أمته الذين أجابوه فآمنوا به وتابوا mina shirki. abinda manzo Allah ta sama yake nufi yana nufin al'ummarsa waɗanda suka amsa kirarsa suka tuba ba su shirka duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shirka cewa tana cikin kaba'ir to amma banda ita sharaɗin a ceci mutum ranar lahira ba zai dawwama ba a wuta ‘yan uwa shine ya kasance baya shirka an cire shirka a matsayinta na akbarul kaba'ir ita ce uwa ga baki dai a manya-manyan zunubai to idan mutum bai aikata uwar ba ‘ya'yan ya aikata ya mutu kuma yana aikata waɗannan ‘ya'ya bai tuba ba to ana fatan Allah ta'ala a cikin rahamarsa kamar yadda wannan ayar da wasu ‘yan uwanta suka tabbatar cewa Allah zai gafarta masa amma ban da shirka sharaɗi mutum ya zama baya shirka ya ci gaba da cewa in nasmal ummati idan manzo Allah sallallahu a cikin hadisi yace ummati lafazin al'umma qad yaqaw ala man bu'isa ilayhi aidan ana amfani da shi game da dukkan waɗanda Allah ya aiko manzo Allah sallallahu cikin su ana ce masa ummatu da al'ummarsa waɗanda suka gaggata shi da waɗanda suka karyata shi duk sunansu me al'umma shi yasa Allah ta'ala ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi babu wata al'umma face sai wani mai gargadi ya shuɗe a cikinta kowace al'umma wani qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma mun aiko mata da manzo to amma akwai ummatul ijaba ummatul ijaba ita ce wadda ta ayyusa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ake ce mata ummatul ijaba saboda ka duk wanda ya imani da manzon Allah sallama da wanda bai yi imani da shi ba yana cikin ummatuhu a lafazin al'umma amma akwai al'ummatul khassa ita ce ummatul ijaba al'umma duk da ta amsa kiran manzon Allah ta sama to ita ce ake ce mata al'ummatul ijaba wato al'umma da ta amsa kiran manzon Allah ta sallama so daga ka sune annabi zai ce ta banda duka al'umma a ummatul ijaba al'ummarsa da ta amsa kiransa ba ta yi shirka ba in kuma da ta taɓa yi ta tuba kafin ta mutu to ita ce ceton annabi sallallahu alaihi wasallam zai shafe ta wannan maganar al-imam ibn khuzaimah kenan sannan sai yake cewa ai annahum ummatuhu alladhina bu'ita ilaihim al'ummasa waɗanda aka aiko su a cikin su wa man amana wa taba min shirki amma duk wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tuba ya daina shirka fahum ummatuhu fil ijaba to waɗannan su ne ake ce ma al'ummar manzo Allah sallama waɗanda suka amsa kiransa Ba بعد ما كانوا ummata في الدعوة ilal imani. bayan kasance wasu al'ummarsa a wajen kira zuwa ga imani kenan al'ummar manzon sama ta kasu gida biyu akwai ummatu da'awa akwai kuma ummatul ijaba ummatu da'awa ita ce dukkan waɗanda suka Allah ta'ala aiko manzo Allah sama a cikin su kafirai sun shiga ciki mushrikai sun shiga ciki munafukai sun shiga ciki mummunai masu imani ingantacce sun shiga ciki musulmai masu sabo sun shiga ciki duk wannan ana ce musu ummatu da'awa to a gefe guda kuma akwai ummatun ijaba su kuma su ne waɗanda suka ki amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi farawa daga sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in da tabi'ansu da suka bi su da kyautatawa da tabi'ut tabi'ina da wanda zai yi imani da manzo Allah sama na ƙarshe kuma ya mutu yana mai imani da Allah ta'ala da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam bai mutu a matsayin mushriki kafiri ba wanda ya ridda wannan su ake ce musu ummatu al-ijaba su ne wanda ceton annabi sallallahu alaihi wasallam zai shafe su su kadai banda wasu su amma ummatu da'awa ceton manzo Allah sama ba zai shafe su ba waɗanda ba su yi imani da shi ba waɗanda suka mutu suna shirka ko kuma waɗanda suka yi imani da shi amma suka yi ridda daga baya ko kuma waɗanda suka yi imani da baki amma walam tu'min qulubuhum wato munafikai kenan sun yi imani da fatar baki amma zukatansu ba su yi imani ba waɗannan ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shafe su ba in ji al-imam ibnu khuzaima rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa kitabut tauhid al-imam fahawi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ahlul kaba'ir min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi an-nar la yukhalladuna al-ummar manzo Allah su sama waɗanda suka mutu suna tabo to idan suka shiga wuta ba za su dawwama ba Allah ba zai sa su dawwama ba in ji al-imam fahawi a cikin aqidat sa karama wato al-aqidatu fahawiyya izama matu wa hum amma sharadin su mutu suna da tauhidi sharadin su mutu suna da tauhidi manya manyan zunubai da suke aikatawa suka mutu basu tuba ba ana fatan Allah subhanahu ta'ala zai gafarta musu saboda wannan sharadin da suka cika na tauhidi wa ya Kunu ta ta'ibi alimamu imam ya ce, a aqida ahlus sunna wal jamaa ko da basu tuba ba ana fatan Allah zai gafarta musu ba za su dawo ba a cikin wuta ba'da allaqu Allah na mu'minina bayan sun je sun hadu da Allah ta'ala suna masu sanin Allah kuma suna masu imani da Allah to ba za su dawoma ba a cikin wuta Allah a cikin rahamarsa zai yafe musu ya fitar da su daga cikin wuta ya mai da su aljanna wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi in sha'a ghafara lahum wa afa anhum bi fadlihi suna ƙarƙashin ganin daman Allah idan Allah ya ga dama sai ya gafarta musu ya yafe musu da falalarsa falalar Allah ko tana da iyaka tana da ba ta da iyaka tana da yawa kama ga tara azza wa jalla fi kitabihi kamar yadda Allah da kansa ya faɗa yake cewa wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha al-imamu tahawi ya kafa hujja da wannan bangare na wannan aya cewa Allah ta'ala yana gafarta abin da bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama kuma yake so wa in sha azabahum fin nari bi adlihi in kuma Allah ya ga dama sai musu azaba a cikin wuta da adalcinsa shi yasa malamai suke cewa idan ka tashi za ka yi addu'a kada ka ce Allah ya mana adalci adalcin Allah shine ya jefa ka a wuta adalcin Allah kenan idan ka roƙi Allah cewa Allah ka min adalci to shine sai Allah ya jefa ka a wuta a'udhu billah amma kana roƙon Allah falalarsa falalar Allah ita ce Allah ta'ala ya gafarta maka ya ji ya tausaya maka ya sa ka a cikin aljanna Allah ya sa mu a ciki Allah ya sa yi mana falalarsa ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته daga baya Allah ta'ala sai ya fitar da su daga cikin wuta ya mai da su aljanna saboda me saboda tausayinsa da kuma ceton masu ceto daga cikin masu ɗa'a a cikin bayansa. bayinsa thumma yab'athuhum ila jannatihi daga nan sai ya aika su aljannarsa Allah ya mana haka Allah ya gafarta mana Allah ya sa muna cikin waɗanda zai gafarta mawa ya shigar da mu cikin aljanna. Sa da sa da falalarsa wannan magana al-Imam Tahawi ce to 'yan uwa an samu tun a shekarun baya an samu wasu da Allah ta'ala ya kaddara musu kuma za su bata a ƙarƙashin yin waɗannan nasosan mutum idan ya ji waɗannan nasosan sai ya ɗauke su a matsayin garaɓasa in an ce Allah yana gafarta kowane zunubi idan mutum yana ya mutu yana yi ko da bai tuba ba in dai ba shirka bane sai ce a ah, to ai shikenan haka ma haka ma al'amarin Allah yake to bari a je ai ta tandele a ci gaba da shashanci ana sharholiya ana saba ma Allah in kai wa mutum magana sai ce inna Allah ghafurur rahim ai Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne kuma shi ya siffanta kansa da cewa shi shadidul iqabi ne kuma duk dauli ne Allah ta'ala ma'abucin mugunyar dabara ne shi sannan Allah ta'ala mai tsananin azabtarwa ne to masu yin wannan aƙida su ne ake ce musu murji'a murji'a sun bata sai suka ɗauka cewa waɗannan nasosan su kaɗai za su yi aiki da su nasosan da suke tsoratarwa game da ka a aikata kaza ka a aikata kaza wanda ya aikata kaza zai shiga wuta sai su ce su ba ruwansu da su sai su ɗau waɗannan nasosan wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha. ai Allah ta'ala yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda yake so ko wanda ya ga dama to idan baka cikin waɗanda Allah ya ga dama ya gafarta musu kaga amsa farko kenan da zaka ba murji'a ya ce liman yasha ga wanda ya ga dama to idan Allah bai ga dama ba kuma akan ka ba kuma gashi mutum ya zo yana ta tambele yana ta ma'asi yana ta sabo kuma hujjarsa ita ce wannan aya ko shubuharsa ita ce wannan ayar to game da irin waɗannan nasosan mutane sun kasu gida uku a sheikh salihul fauzan fauzan hafizahullahu ta'ala yana faɗi yana cewa fannasu fi sahibil kabirati allati duna shirki talatu tsawa'ifa mutane a aƙidar musulunci a game da zunuban da suke ba shirka ba to sun kasu gida uku mutane sun kasu gida uku a game da aƙidar idan mutum ya mutu yana aikata manya-manyan zunubai ina zai je mutane sun kasu gida uku a ƙidar musulunci al wal mu'tazilatu akwai ƙungiyar farko su ne khawarijawa da mu'tazilawa su khawarijawa tarihin su yana komawa ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum da ake ce masa zulhuwaisira zulhuwaisira an je yakin hunain an dawo da aka je yakin hunain Allah ta'ala ya ba manzon Allah ta sama fai'u fai'u ita ce dukiyar kafarai da suka tsorata suka gudu ba tare da an gwabza yaƙi ba Allah ta'ala ya ba musulmai ita ita ce wadda Allah ta'ala ya mana bayanin yadda ake raba ta a cikin suratul hashiri to manzo Allah sallama Allah ya bashi dama ya yadda ya ga dama da wannan dukiyar ta domin fa ma aujabtum alaihi min khairin walakin rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha ba wahala kuka sha ba ba da ku suka yi aiki ba ba ku sha wahala wajen samun wannan dukiyar ba saboda Allah haka Allah ta'ala ya ba manzo sama dama yadda ya ga dama ya raba wannan dukiyar ta fai to sai manzo Allah sama yi amfani da maslaha malaman mu na fiqh suna cewa tasarrufu ra'yi 'ala ra'iyati manutun bil maslaha idan aka nada mutum shugaban al'umma to ji yadda zai juya al'amuran su ya kula da maslaha me zai zama gyaran rayuwarsu me zai zama gyaran addinin su sai manzon Allah sallallahu ya kalla a cikin waɗanda aka je yakin nan akwai sababbin shiga musulunci su ne almu'allafatu qulubuhum qur'ani kuma dama ya ba su hakkin zakka da sauran dukiyoyi da ake raba na addini sai manzon Allah sallallahu sai ya dauki wannan dukiyar ta fai'u sai ya ba ya ba almu'allafatu Wannan da ake renan zukatansu sababbin shiga musulunci domin su ji daɗi su ci gaba da zama a musulunci musuluncin su ya kyau to an samu wasu daga cikin sahabbai mutanen Madina sai su basu ji daɗi ba manzon sama ya musu nasiha ya musu wa'azi ya musu fada suka ji fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ciki sai aka samu wani munafiki da ake ce masa waisira. ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhu Allah yace i'dil falam fa innaka lam ta'dil yace wallahi wannan ba gaban Allah aka yi ba ba gaban gaskiya aka yi ba akwai zalunci a ciki ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai adalci ba kai adalci ba a wannan rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai haq a wata riwaya yace wai laka illam a'dil faman ya'dilu ce ka shiga uku ka lalace ka taɓe bana ya tabbata a gare ka kana jin idan ban yi adalci ba waye zai yi adalci yanzu ubangijin sammai da ƙasai zai amince min ko ba za ku amince mini ba ɗaya daga cikin sahabbai akwai ruwa ta ce Umar ne akwai ruwa ta ce Khalidu ne radiyallahu anhuma yace da'ani ya rasulullahi adrib unuqam ya manzo Allah ka kyale ni in tilla wuyansa manzon Allah sai ce da'ahu hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu kale shi yanzu ya zama kadangaren bakin tulu idan aka kashe shi sai a ce annabi salama muhammadu yana kashe sahabbansa amma ka kyale shi Allah ta'ala zai fitar da a cikin zurriyarsa za a samu mutanen da za su zo suna talla ta fi taku tahqiruna salatakum min salatihim wa siyamakum min siyamihim يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السحم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود يتشيك عليش أتكن ذرية زاء ساموتا لزاس زو سنا كرنت القرآن أما دي وتمقوشنس za su zo suna karanta alƙur'ani baya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in suna sallah za ku ga sun fi ku iya sallah in suna azumi sun fi ku yawan azumi amma ƙur'anin da suke karanta ba a fiqhu za a yi ta karanta Alƙur'ani da ƙira'a mai daɗi amma baya wuce makoshinsu ba su fahimtarsa malaman hadisi suka ce la yujawisu taraqiyahum ay la yafqahunahu ba su fahimtarsa manzal sama yace za su rika fita daga musulunci kamar yadda shi wuce fita daga baka ko kwari shil haka za su rika fita ban san ya ce wallahi idan na gamu da su sai na musu irin kisan da Allah ya wa ko san mu dawa su ne khawarij bayyana su ta bayyana karar a zamanin sayyidina Usman su ka sayyidina Usman ibn Affan sannan suka zo suka kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an suna cin mabiya sayyidina Ali daga baya suka kafirta sayyidina Ali suka ce jinin shi ma ya halatta suka kashe shi ɗaya daga cikin mabiyan su da ake ce masa Abdulrahman ibn Muljam al-Mughadi shine ya kashe shi bayan ya kashe sayyidina Ali almajirin sai baiti baiti yana yabansa yana jinjina ma wanda ya kisa ya kashe sahabin annabi sallama ɗaya daga cikin wanda Allah ta'ala ya ce su ‘yan aljanna ne duk abin da suka ga dama su aikata aljanna sai sun shige ta ya kashe shi almajirinsa yana minna, yana baitota yana cewa ya zarbatan min taqiyyin ma arada biha illa li yablugha min zil arshi ridwana inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu asqa bariyati inda Allah mizana yace ya zarbatan min taqiyyin ya wata irin tara daga mai tsoron Allah ma arada biha bai yi nufi da wannan sarar da ya masa yadina ali ba illa li yablugha min dil arshi ridwana yana son ya samu yadda ne a wajen Allah ma'abucin al'arshi inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu yace wata rana idan na tuno sai in yi masa fata azkal bariyati inda Allah mizana a cikin halittun Allah gabaki da shi kowa tsarkin ma'auni ba yi da zunubi ko fara daya da ya kashe saidina ali gabaci da Allah ya shafe mai zanuban shi khawarijanci ke in sun kashe musulmi suna jin lada suke samu aljanna za su shiga duk wanda ya dau wannan aqida ta khawarijanci abinda za a karantar da shi kenan a zuciyar shi ya je ya kashe musulmi lada zai samu aljanna zai shiga shi yasa ya yadda ya kunar bakin wace ya zo ya samu musulmai suna sallah a masallaci ya tada bom ya buɗe wuta ya harbe su shi ma ya kashe kan shi aljanna zai tafi aƙida ce aƙida ce kuma mazan sama ya bada labarin za a yi ta samun su har zuwa ranar tashin alkiyama ka ware wani lokaci ka ce ban da shi ba wani lokacin da ba za a samu waɗannan ba suna da siffofi masu yawa siffofinsu suna da yawa daga ciki ba su ba musulmi uzuri dan musulmi ya laifi ba za su iya haƙuri da musulmi ba manzo Allah sallallahu a cikin sufofin su yace yaqtuluna ahlal islami wa yatrukuna ahlal awsan ba ruwanta da arna ba su kashe arna sai musulmai al-imam al-hasan al-basri ta'ala yana suna akwai akwai daga cikin almajiransa waɗanda suka fada cikin wannan yana masauran ɗaliban ilimi nasiha yace utlubu al-ilma talaban la yadurru bil ibadati utlubu ibadata talaban la yadurru bil ilmi fa inna qauman abadu ala jahl fa kharaju bi asyafihim ala ashabi muhammadin fa qatalu ahla al-islam wa taraku ahla al-awthan yana madaliban ilimi nasiha yana cewa ku daliban ilimi utlubul ilma ku nemi ilimin da talaban la yadurru bil ibada ba zai cutar da ibadar ku ba ka zama mai neman ilimi kuma a ganin asarin neman ilimin a tare da kai ilimi ya rika canza mutum in an ce wani ɗalibin ilimi ne ɗalibin hadisi ɗalibin ƙur'ani ɗalibin fikihu to a ga akhlaq a tare da shi kyawawan ɗabi'u ya zama mai tausayin mutane ya zama mai ladabi da biyayya ya zama mai jin kan mutane ya zama mai mutane fata fata mutane su shiru ba su ƙara ɓata ba sannan watlubul ibadata tsayaban la yadhuru bil ilimi yace sannan idan za ku yi ibada ku nemi ibada da ba za ta cutar da ku ba za ta cutar da ilimin kuma ba za ta hana ku yi ilimi ba ana san ɗalibin ilimi mai ibada mai ibada kuma ɗalibin ilimi waɗannan siffofin ana son mutum ya cika su shine sai ya ce fa inna qauman lalle wasu mutane abadullah ala jahalin sun rika bauta ma Allah akan jahilci su ɗau ƙur'ani da kansu su fassara ba ruwansu da fassarar magabata ba ruwansu da fassarar malamai waɗanda suke rayuwa a cikinsu su da kansu za su ɗau alƙur'ani su fassara ƙarshe me fakharaju bi asiyafihim ala ashabi muhammadin sai kawai suka fito da takubbansu suna yakan habban annabi sallallahu alaihi wasallam faqatalu ahlal islami suka kashe musulmai wa taraku ahlal awsani suka ban masu bautar gunki ba su kashe su al-imam az-zahabi rahimahullahu ta'ala a cikin siyarwa alamin Bala. da ya kawo wannan kaulin na al-imam al-hasan al-basri sai ce yuridu al yake nufi su ne masu irin wannan aqida to waɗannan khawarijawan aqida su ita ce idan mutum ya ya aikata zunubi to idan ya mutu yana zunubin nan to har abada ba shi ba aljanna mu'tazilawa su ma sun goyi bayansu. su kuma jilawa su ma ta aqida ce da aka sama asalin su su ma almajiran al-Imam al-Hasan al-Basri ne al-Imam al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai aka samu wani daga cikin almajiransa ya ɗauki wannan aqida al-Imam al-Hasan al-Basri ya shirya zama domin a yi munazara ko a ce a ce muqabala da shi aka zo aka kure shi da aka kure shi ya ga ba inda zai yi shi kenan sai ya ƙi yadda shikenan sai al-Imam al-Hasan al-Basri sai ya ce masa to i'tazilna tun da dai ba za ka tuba ba ka bar wannan mummunar aqidar taka i'tazilna to ka daina zuwa makarantar mu an kore ka to daga nan ne aka samu wannan sunan nasu na al-mu'tazila malamai suka ce summu bil mu'tazila li'annahum i'tazalu majalisa al-imam al-Hasan al-Basri an kira su da mu'tazila saboda sun kaurace ma majalisin al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam al-Hasan al-Basri ya kore su daga makarantarsa saboda ba su da aqida mai kyau kuma sun ki su tuba an kafa musu dalilai da hujjoji a cikin al-Qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun ki yadda al-Imam al-Hasan al-Basri ya ce to su yi gaba kar su bata masa sauran almajirai to daga nan ne ake ce musu mu'tazila aqidar su suma ita ce idan mutum ya zinibi to har abada ya fita daga musulunci amma wai bai shiga kafirci ba ya fita daga musulunci amma baya kafirci ku duba bambancin su da khawarij su khawarijawa cewa suka ya fita daga musulunci ya zama arni ya zama kafiri su kuma mu'tazila ta suka ce a'a ya fita daga musulunci amma ba ya fita daga musulunci amma bai shiga cikin kafirci ba sai aka ce to ai na yake sai suka ce yana reto huwa fi manzilatin bainal manzilatayn yana wani matsayi yana ne na reto huwa bainas sama'i wal ardi yana ta reto ya fita musulunci sannan bai shiga kafirci ba in sun tashi an ce mu'tazilawa aka tambaye su aka ce me hukuncin mutumin da ya karya sai su ce ya fita musulunci sai a ce to me hukuncin sa sai su ce a baya dai cikin musulunci to kafiri ne shi a ba kafiri bane shi to a ina yake a shi dai ba musulmi bane to yana da imani a bai da imani to a ina yake yana cin kafirci a huwa fi manzilatin bainal manzilataini mu'tazila ke su ko khawarija suka ce ya fita musulunci ya shiga kafirci kun ji su ne na farko So saboda idan an tashi ana musu kudin goro a matsayin cewa suna cewa duk mutumin da ya aikata zinubi to ya fita musulunci kuma idan ya mutu bai tuba ba ya shiga wuta to har abada ba zai fito ba mu'tazilawa da khawarijawa sun yi musharaka sun yi tarayya a wannan mummunar aqida na biyu su ne almurji'a su kuma murji'a su su ne waɗanda suke cewa in bai ka ce la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah to duk abin da ka ga dama ka je kai aljanna sai ka shige ta kuma ba fita dama duk wanda shiga aljanna ai ba fita ko wuta ce in a shiga ake fita akwai yiwuwar a fita amma aljanna ba fita ka ce sai ka shiga aljannan su ne murji'a mafi yawancin aƙidun sufaye aƙida suke sufanci dama ai wata lema ce katuwa in ana magana sufanci wata lema ce babba ka iya samun aƙidar shi'anci a cikin sufanci ka iya samun aƙidar mu'tazilanci a cikin sufanci ka iya samun aƙidar murji'anci a cikin sufanci so daga duk inda mutum yake so in mutum yana neman ya samu lemar da zai fake ya aikata duk wata aƙida da ta saba ma ahli sunna wal jama'a to ya shiga sufanci in ya shiga sufanci kowace aƙida zai iya saman kansa a cikin ta to mafi yawancin sufaye aƙidar su ita ce murji'anci irja'i suna cewa idan mutum ya ce la ilaha illallah to duk abin da ya ga dama ya yi sun ce la ya gurru la ya gurru isyan ma'al iman sabo baya cutar da imani in dai mutum ya ce la ilaha illallah to duk saban da ya ga dama ya yi yana nan a cikin musulunci shi yasa sai ka ji wasu daga cikin suna cewa musulmi baya shirka za mu ji maganganun da malamai suka yi a game da wannan cewa ita wannan ayar ma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida in yad'una min duni illa inathan wa in yad'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah ana magana ne da musulmai za mu ji daga magabata sun faɗa ka cewa ayar musulmai take magana a kansu mun gane ai kuma idan mun ɗauki asarin da muka kawo da al'imamun bagawi rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin tafsirinsa daga ibn abbasin al-imam al-bahaq ya ruwaito a cikin ya ambata daga ibn abbasin duk da mun faɗi wasu malamai sun yi magana akan al-imam al-bahaq da kuma riwayoyinsa ai musulmi ne dattijo ne musulmi ya zo daga ƙauye ko ya ce ma manzo Allah sallallahu ni ina sabo duk saban duniyan nan ina yi amma ban shirka kuma ba ina saban nan bane dan ina tsammanin zan guje ma Allah daga azabarsa a'a jarabawa ce daga Allah to me matsayina aka ce sai aka saukar da wannan ayar ko kun ga da wa ake kenan da musulmi ake to murji'a su ne aqida ta biyu kungiya ta biyu su suna saba mawa suna saba ma khawarija da mu'tazilawa khawarija da mu'tazilawa suna ta idan mutum ya sabo ya fita musulunci su kuma sai suka ce a'a duk saban da mutum zai yi ba ma zai cutar da imaninsa ba wannan su ne na biyu ƙungiya ta uku ita ce ƙungiyar ahalus sunna wal jama'a ahalus sunna wal jama'a Allah ƙara musu alkhairi suka ce gwaggwadon nassosa da suka karanta a cikin Alƙur'ani da hadisan manzon sama ingantattu suka ce idan mutum ya mutu yana sabo to yana ƙarƙashin mashi'ar Allah in dai ba shirka yake yi ba kamar yadda muka ambata a baya ma damar mutum ya mutu yana sabo ba shirka yake ba kuma bai tuba ba to yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama da an je filin tashin alkiyama sai ce ya gafarta masa ya wuce aljanna in ya ga dama kuma ya kai shi wuta amma idan aka kai shi wuta to ba zai dawo mu a cikin wuta ba sannan malaman mu na ahlus sunna wal jama'a suka ce ka'ida ta imani ita ce al-iman yazidu wa yanqus yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi da'ati shaytani shi imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa ne ta hanyar yi ma Allah ta'ala da'a daidai yadda kake yawaita ibadojin Allah ta'ala da nisantar sabansa to daidai lokacin kuma imanin ka na karuwa daidai lokacin da mutum yake nisantar umurce-umurcen Allah yake afkawa a cikin saban Allah to daidai lokacin da kuma imaninsa ke raguwa wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a so daga ba za ka haɗa mutumin da kullun rayuwarsa a masallaci take ba khamsu salawati kullum baya ba sa wuce shi ba sallar da ke wuce shi sannan na firfili daidai gwagwado yana yin su sannan ga azumin ta ɗauwi ga koki. ga kyauta ga halartar majalisosin alkhairi da ilimi ba za ka hada imaninsa da musulmin da ke zuwa gidan karuwai ba musulmin da ke caca musulmin da ke zama a bakin titi yana gulma yana cin naman mutane imaninsu ba zai zama ɗaya ba har wasu daga cikin malamai suna cewa da a ce imani wani abu ne da ake ɗauka a auna a sa shi a ma'auni suna buga wani misali suna cewa sai a samu matata guda biyu ɗaya sai a ɗauke shi sai a kai shi madina madinar manzan Allah sallama ya halarci masallacin manzan sama duk durus da ake gabatarwa darussan da ake gabatarwa a masallacin manzan sama da shi ake gabatarwa kowace sallah ba ta wuce shi ɗaya kuma a ɗauke shi a kai shi paris ko a kai shi new york kun ga biranen baɗala ne ko to ya zauna a can mujarradin zama a paris ko new york da wancan da yake madinar manzo Allah sallama to sai sun yi majuna tasiri wancan tasirin alkhairi da yake ciki zai sa imaninsa kullum yana karuwa shi kuma wancan tasirin zama inda ake saban Allah ko da bai yi to zai masa tasiri wannan ka'ida ce so daga aqida ahli sunna wal jama'a ita ce imani a duniya yana karuwa yana raguwa sannan mai sabo idan ya mutu yana sabo to yana karkashin mashi'ar Allah idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya gafarta masa ba zai masa azaba ba a filin tashin alkiyama idan Allah ta'ala kuma ya ga dama sai ya sa shi a cikin wuta ya masa azaba gwaggwadon abin da yake ganin ya cancanta ya masa azaba sannan daga baya sai ya gafarta masa ko dai Allah da kansa ya gafarta masa ko kuma ta sanadiyar ceton masu ceto Allah ta'ala ya fitar da shi daga wuta a mai da shi aljanna wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a kenan ahlus sunna wal jama'a ba sa tare da mu'tazilawa da khawarijawa sannan ba sa tare da murji'awa suna tsakiya dawa shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana cewa ahlus sunna hum naqawatu hadhihi al-umma ahlus sunna sune waɗanda Allah ya tace ya zabe su yasa su suka zama tsakiya a cikin wannan al'umma yadda al'ummar annabi sallama Allah ta'ala ya zabe ta yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas to haka Allah ya zaba ahlus sunna su zama wasatan bayna tawaif wal firaqi su zama tsakiya take a tsakanin kungiyoyi dukkan wata kungiya da ta ɓata to ahli sunna wal jama'a na tsakiyar biyu ne tana tsakiyar wadda ta ce eh tana tsakiyar wadda ta ce a'a ahli sunna suna tsakiya haka Allah ya zaɓe su Allah ya sa mu a cikin su al imamu tibi rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin sa da yayin mishkatul masabih yake cewa bayan ya kawo hadisin man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala al janna wa in zana wa in saraqa al imamu tibi sai kawo sai sharhi akwai hadisi daga cin hadisai ingantattu da ke cewa duk wanda ya mutu baya shirka to zai shiga aljanna ko da ya zina ko da ya tata hadisi ne sahihi to sai al-imamu tsibi ya ce وقد يتخذ من أمثال هذه وقد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل حقيقة أنسى موسى دقت لا lalatattu. da suka ɗauki irin wannan hadisin da makamantansa sai suka ce ai ma ba wani takalifi akan mutum da irin wannan hadisin kuma ka tsaya kana wani zuwa masallaci me yasa zaka ba kanka wahala bayan shi annabi ya ce da halal jannata wa in zana wa in sarqa ai sai ya shiga aljanna ko da ya ko da ya yi zina ko da ya sata sai ya shiga aljanna falimamu tsibi ya ce wasu daga cikin lalatattu sun yi rubuce-rubuce sun ɗauki irin wannan hadisin suna cewa ai babu wani ba wata doka mata musulunci duk abin da mutum ya ga dama ya aikata wa ibdalil amali kuma suna cewa ba aiki musulmi ko da da yi aiki ba kawai zai shiga aljanna zannan anna tarka shirki kafi suna masu zaton cewa idan mutum ya bar shirka shi kenan ya isa kawai ya je duk abin da ya ga dama ya yi وهذا يستلزم طيب بساط الشريعة وإبطال الحدود يتي إن ونن ممونا أكيدا تنا حكم تشي واكي ننغ باكي دي أنن نتابر ما شرع با شرع kenan. sannan kuma tana nuna cewa ba haddi in mutum ya ɗauki yin wannan aqida cewa kawai ai mutum zai shiga aljanna ko da yayi sata ko da ya ko da yayi zina in dai bai shirka kawai shi ke nan to tabbas zai zama ba shari'a ce ba wa anna targhiba fi ta'ati wa tahdhira min al ma'siyati la tasira lahu kuma suna cewa a yi ma mutane wa'azi su riƙa biyayya ga Allah a tsoratar da su su daina saba ma Allah kamar bai da tasiri haka suke cewa bal yaqtadi al inkhila' an ad-din kai wannan ma na nuna ga baki dai a kubuta a daina ma addini walin hilala an qaidi shari'a kuma wannan na nuna gabaki dai a fita daga shari'a kenan ai ma shari'a ta waye wal khuruj an ad wal wuluj fi al-khabt wannan na hukunta cewa gabaki dai dan adam bayi da dabaibayi bayi da doka kuma wannan na nuna kawai a shiga ai ta fama tala duk abinda mutum ya ga dama yayi wa tartan nasi sudan muhammadi kuma wannan na hukunta cewa kenan a kyala mutane kara zube su aikata abin da suka ga dama Wazalika zalika yufdi ila Duniya. in aka ɗauki irin wannan aqida ta murji'a masu cewa ba aiki a addini in mutum ya ce la ilaha illallah kawai duk abin ya ga dama yi tun da bai shirka to tabbas wannan na nuna gabaki da duniyar nan ma za ta rushe domin idan mutum ya san in ya kashe wani ba komai zukata lalatattu guda nawa ne da za su rika kashe mutane ku duba abin da manzon sallama fa ya faɗa ya ce da kawai da mutum ya je kotu ya ce wane ya kashe min dan uwa shikenan sai a ce shikenan shi ma a kama wancan dan a kashe shi to ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahu da sai an samu mutane kawai da mutum ya je yana jin haushin wani sai ya tafi wajen alkali sai ce ran kai dade ko alaga su malam na kawo karar wane ne wanda yake gida kaza mai nan ba kaza a layi kaza unguwa kaza gari kaza ya kashe min dan uwa na jiya shikenan sai alkali ya da zabaniyawa ya ce su tafi su je su kamo wancan shi kenan a ce a hauni ya zo ya fulle mai wuya sai man sun ce lakin albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankar sai dai sai ka kawo hujja ina bayyana ina shaidu to kaga ashe in aka ce za a ɗau irin wannan mugunyar aƙida ta murji'a to duniya ma za ta rushe ba da an yufdi ila kharabil ukhra bayan ma ya rusa lahira aqidan murji'awa na nuna ba za a zauna a duniya ba domin zalunta juna za a riƙa mai ƙarfi zai riƙa danna wanda bai da ƙarfi saboda ya san ba abin da za a yi saboda ba doka an ce kawai in ka ce la ilaha illallah da abin da ka ga dama kai ma anna qawluhu fi ba'd turuq hadith tare da faɗin manzon sama a wasu hadisan yana cewa ne fa an yi abuduhu su bauta ma Allah sha'anin shiga aljanna an yi abuduhu a bauta ma Allah sannan ya tazammanu jami'a anwa'i takalifi shar'iyya ai fadin annabi sama da yace an yi abudu ba abauta ma Allah ya ya dauki duk abin da ya shafi gabaki daya nauyin da aka dora maka na shari'a shine ibada me ibada shaykhul islam ibn taymiya yace a cikin littafin sa al-ubudiyya yace al-ibadatu lafzun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu abinda ake ce ma ibada lafazi ne ga mamme da ya kunshi duk abin da Allah ke so kuma da abin da Allah ya yarda da shi Allah ya yarda a kashe wani Hmm? Allah ya da a zina Allah ya da a ci dukiyar mutane ba da san ransu ba Allah bai yarda da wannan ba inna Allah la ya'muru bil basha Allah baya umarni da yi albasha. sannan wa qawluhu wa la yushriku bihi shay'a kad su hada Allah da kowa yashmalu musamman shirki al jaliyi wal khafi ya kunshi shirka bayyananniya da da shirka boyayya shirka kala biyu ce akwai shirkul khafi akwai shirkul jali falara rahata littamassuki bihi fi tarkil amal ba hutu mutum ya ce yayi ruko da wannan hadisin amma kuma bai aiki sahabbai da hadisan nan idan manzo sama ya karantar da su to suna fahimtar cewa ba za ta samu rahama Allah ba illa bil amal sai da aiki shi yasa duk inda Allah zai yi bayani sai ya ce amanu sai ce ne wa amilu salihat shar'i kenan ai imani kuma ai aiki ba mujarradin mutum ya ce imani da baki ba amma baya aiki sai ka ba yadda za ka yi ka shiga aljanna ba ka aiki ko kuma aikin ka ya munana ولعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قاعدة كنا لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض domin hadisai idan suka tabbata ba a ɗaukan hadisi ɗaya aiki da shi haɗo dukkan hadisan da suke magana akan abu ɗaya ake yi a haɗa su sai a dunkule su sai a aiki da su wannan aƙida ahli sunna wal jama'a ce dukkan ƙungiyoyin da suka ɓata wasu hadisan annabi sama suke ɗauka da wasu ayoyi sai su aiki da su su bar wasu ƴan shi'a me yasa suka ɓata in ka ɗauki aƙida su ta san ahlul baiti duk da ƙarya ce hadisan da suke magana akan ahlul baiti kawai suka dauka amma da hadisan da suke magana akan san sahabban annabi sallama to kafaru biha sun kafirce musu in ka dauki wasif masu cewa suna goyon bayan sahabbai kawai ba ruwansu da ahlul baiti wata aqida ce su kuma suna fada da yan shi'a su ma ƙarya suke yi hadisan da suka ɗauka kawai hadisan da suke bayani akan falalar sahabbai suka kyala hadisan da suke bayani akan falalar ahlul bait amma ya zaka ka zama mai imani na gaskiya sai ka haɗa hadisan ka so ahlul bait ka san ka so kuma wa ka so sahabban manzon sama shine ka zama ahlus sunna ka zama mai imani to je aqidu idan ka ɗauka zaka ga haka suke sai su ɗauki wasu nassosa su imani da su su kafirce musu nassosa wannan shine tushen bata shi yasa yahuda ma haka suka yi aiki? shi yasa Allah ya zarge su yace afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd yanzu za ku yi imani da rabin littafi sashin littafi ku kafirce ma sashi a ka'ida ita ce imani na lizumta ba mutum ya yi imani da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba tare da ya imani da bangare ya bar bangare ba sai ka hada duka sadaka ka zuwa ka ɗau wani ɓangaren hadisi ka ce shi za ka yi aiki da shi amma kuma ba za ka ɗau wani ɓangaren ba ka yadda da hadisan da suke bayani akan yi sallah da kyau a kyautata sallah amma kuma ba ka yadda da hadisan da suke bayani akan a kyautata mu'amala ba daga gidanku ba a jin daɗin ka babanka babanka bai jin daɗin ka babarka ba ta jin daɗin ka ƴan uwanka ba sa jin daɗin ka makwabcinka makwabtanka ba su jin daɗin ka amma kuma ka fi kowa kyauta sallah ka ga mutum ya imani da wani bangare na hadisan manzo Allah sallallahu sauran kuma ya aje su gefe guda ko da ba a ce bai yi imani da su ba ya aje su dai gefe guda Allah ka tsare mu al-imam qibi yace dole sai an hada su fa inna fi hukm al wahid hadisan da suke magana akan abu daya to tattaro su ake hukuncin hadisi ɗaya suke da shi فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها sai a ɗauko hadisan da suke magana da suka bula kofa sai a ɗauko waɗanda su kuma suka ɗan rufe sai a haɗa su to shine ke hukunta kayi imani da manzon Allah su salama kuma wannan na nuna kai mai imani ne so daga hadisan da suke bayani akan a tashi a aiki da shi za a samu aljanna to sai a ɗauko su kuma sai a haɗa su da waɗannan hadisan waɗanda suke bayani akan idan mutum ya samu matsala a cikin aikinsa sai ya zama mai saɓo ya mutu to ana fatan Allah zai gafarta masa amma ba an bashi kofa bane an bude masa kofa ya je ya ta tambele ya ta aikata abubuwan da ya ga dama in an ja masa sai ya ja wannan hadisi a'a wannan ba imani bane al-imamu ce yace baya cikin imani to daga wannan aya yan uwa ba tana bude ma musulmai kofa bane su aikata abin da suka ga dama a'a ana bayani ne akan musulmin da ya samu matsala Allah ya jarrabe shi ya ta kokari dama kullum cikin yaƙi kake kana yaƙin shaiɗan kullum sai ka zama a cikin yaƙa shaidan kake shedan baya gajiya wajen tara makamai ya yaƙe ka to kai ma ana buƙatar kullum ka zama kana yaƙarsa malamai suka ce da abu biyu ake yaƙar shaidan ana yaƙarsa da alyaqi sannan ana yaƙarsa da asabu shaiɗan na da makamai guda biyu yana da silahu shahawati sannan yana da silahu shubuhati silahu shahawat makami na sha'awa na san zuciya to shedan yana ba masu ilimi ne in kai ilimi kana tsammanin ai ka sa ka sa ribatsi kana da bariki da sojoji masu yawa sai shedan sai ya zo maka sai ya ce to ai bari ya sa maka sha'awa kuma sa ma son zuciya ga ilimi sai mutum ya aje shi gefe guda kuma ya aikata abin da ba shi kenan ba to kai kuma za ka yaƙe shi ne da ya ka ƙara samun tabbas a cikin ilimi sannan idan ba ka da ilimi sai zo maka da makami na ashubuhat ya rika maka rudu to shi kuma ana yaƙarsa ne wancan kai ana yaƙarsa da alyaƙi wannan ne za a yaƙe shi da alyaƙi wancan kuma da asabu haƙuri haƙuri da nau'ukansa Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu an ce lokaci ya yi ko Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya yi albarka a cikin rayuwar ya tsare mu daga talala biya Allah subhanahu wa ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya shugabannin mu jagoranci wannan yana tambaya je ya rubuto ta yake cewa wai yana da mai gidan shi ya ɗauke shi aiki zai rika biyan shi wata wata to sai ya kasance sai a yi wata biyu wata uku ba a biya shi ba sannan akwai wasu haƙoƙan mai gidan da suke zuwa wajen shi ƙanana shi kuma in sun zo sai ya danne to ya ci haram so bai ci haram ba ƙa'ida ita ce idan an ɗauki mutum kwadugo a biya shi haƙƙinsa akwai hadisi duk da malaman hadisi wasu daga cinsu sun raunana shi wasu kuma suna ganin zai kai matsayin hadisi ne hasanun da ghairihi manzo Allah sallama yana cewa utul ajira ajrahu qabla an yajfa irqa a ba dan kwadugo sa tun kafin guminsa ya bushe hakki kenan idan mutum ya aiki a ɗauki hakkinsa a bashi zalunci ne a ɗauki wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu a ce ba a biya mutum hakkinsa ba ya ake son yayi idan ma bai ɗauki hakkin mai gidan nan nasa ba zai je ya ɗauki hakkin wanda ba nashi ba ƙa'ida ce wannan to daga in ya riga ya ɗauki wannan ya riga ya ci wannan kuɗin na mai gidansa to bai ci haramun ba shi kenan sai a zame kuɗin nan da ya ci sai a zani manzo Allah sallallahu ya tabbatar mana a hadisi sahihi cewa idan mutum ya je bakunta wuri wajibi ne kuma su bashi bakunta suka ki bashi bakunta to ya halatta ya ɗibi wani abu nasu in ya sama sannan manzo sama ya tabbatar mana matar da mijinta ya ƙi biyanta hakkinta baya ba ta abin da za ta ci da ita da iyalanta ya halatta ta rike ɗiba a cikin dukiyarsa ba tare da iliminsa ba amma manzo Allah ya ce bil ma'ruf ta ɗibi abin da yake ba na ɓanna ba wanda a hankalce idan an zo an gani ba za a ce ta yi ɓanna ba so da ka ƙarƙashin waɗannan hadisan shi ma bai ci haramun ba domin hakkinsa ne aka ki a bashi kuma tabbas an danne masa hakkinsa in haka ne kamar yadda ya tambaya muna ba da amsa ne gwaggwajen abin da mutum ya faɗa ba mu san kuma abin da yake a ɓoye ba amma hakkinsa da aka danne ba a biya sa ba wanda hakkinsa ke hannunsa sai wani abu nashi ya gitta a wajen shi shi kuma ya riƙe ba tare da ya wuce gona da iri ba tabbas bai ci haramun ba da waɗannan nasoshin guda biyu hadisai ne dukkaninsu ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sau da haka ba za a ce ya ci haramun ba amma duka a yi ƙoƙarin kyautata mu'amala shugaba ko jagora ko mai gida in ya ɗauki ma'aikata to ya tsare musu haƙƙinsu yadda yake rayuwa haka suke rayuwa so tari ma sai kaga iyalanta sun fi nashi yawa ka iya samun wani na da katon ofis matsayin takaddarsa da iliminsa ya kai shi haka matar shi ɗaya a shekul albani Allah ya ji kansa yana faɗi yana cewa dama hum sittatun wa sabi'uhum kalbuhu yace su shida ne a mota na bakwansu kuma karansu matar shida 'ya'yan shi guda hudu hmm. guda biyu maza guda biyu mata haka suke zaɓa sai sun je likita ya duba musu sai suka ga 'ya'yan su biyu maza 'ya'yan su biyu kuma mata shi kenan sannan kuma ga matar shiga shi kaga su shi da kenan sannan wasabi'uhum kalbuhum a shekul albani Allah ji kansa ya ce na bakon su karansu su shiga mota su ta ɗan yawatawa a gari to sai ka sami irin wannan su shida ne sai kuma karansu ne na bakwai su kadai ne sai a ce kila kuɗin da yake sama duk wata ya kai miliyan ɗaya ko dubu ɗari takwas shi kuma ga wani a ƙarƙashinsa ƴaƴansa ashirin matansa uku in gida yake da shi gida ne na masha Allahu idza ra'aita mun kaga gidan masha Allah kawai in kuma ba nashi bane gidan haya yake ci shi kuma albashin shi bai wuce naira dubu ashirin ba ko dubu talatin ko in yi yawa kai dubu hamsin ko dubu sittin ina zai tafi da wannan buyajin kuma sannan a ce wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu kullum sai ya zo aiki sannan a ce ba a bashi hakkinsa ba kana tsammanin za a zauna lafiya asari ya tabbata al-imam abu zarin al-gifari radiyallahu ta'ala anhu sahabbun manzon Allah sallama. yake cewa ina mamakin mutumin da zai wayi gari ba yi da abin da zai ci ba yi da abin da zai ci yadda iyalinsa ina mamakin imaninsa ya iya ganin abin wani bai ɗauka ba asari ne daga abu zarin radiyallahu ta'ala anhu ku duba zuhudin sayyidina abu zarin da gifari amma yi wannan magana so daga duk lokacin da ka tauye ma mai haƙƙi haƙƙinsa to ka buɗe ƙofar ɓanna ka buɗe ƙofar ɓanna kuma ba yadda za a yi kayaki cin hanci da rashawa babu yadda za ka yi kayaki zalunci ba yadda za ka yi kayaki zirme a kudin hukuma amma idan ka ba mutum hakkinsa duk abin da yake hakkinsa ka masa adalci kuma kana masa isani bayan adalci kuma fa akwai isani da Allah ya umarni da su inna Allah ya mugu bil adl wal ihsani hada suke bayan mutum an masa adalci kuma a masa ihsani Isani shine dauni bayan albashin shi kuma a fito da wasu abubuwan da za a riƙa jiyar da shi daɗi ma'aikaci ne shi sai a ɗan samu wani abu an samu rara a bashi ga wani ɗan abu allowances a bashi duk wannan ana yi shi yasa na sha faɗi nake cewa tsarin tsarin tsarin ai tafiyar da gwamnati na bature musulunci ba wani abin da zai gyara shi a ciki irin na musulunci yadda ake fitar da haƙƙin ma'aikata aka tsara ga kuɗin kaza ga kuɗin kaza abinda ake so ma'aikaci ya fuskanci aikinsa ya rike amana ya adalci ya tsara lokaci ya yi abubuwan da al'umma za ta ji daɗi haka musulunci ya umarni da wannan daga ko shari'ar musulunci aka kafa wannan tsarin ba wani abin da za a masa tsari ne mai kyau da ture ma ya sata ne a cikin musulunci to kaga abin da ya waje baki sadaka duk fitinin da kake ganin ana suna tashi tauye ma tauye ma ma'aikata hakkinsu da ake yana ciki yanzu akwai jihohin da fa watan su takwas ba a biya su albashi ba a Najeriya mutum wata takwas kullum sai ya je aiki amma ba a biyan shi albashi wasu wata da wata wasu wata hudu so daga wannan yana cin abin da wannan gwamnatin mai albarka ta gada so daga akwai aiki jajajir a gabanta kwato ma ma'aikata su wanda aka danne musu kuma a daidai lokacin zaka ji ana fitar da makudan kuɗi ana almubazzaranci da su nawa aka kashe na kamfen dama mun faɗa muku Fasa fa sayunfiqunaha mata kunu alaihim hasratan thumma buna. Allah ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba za su bada kuɗin kuma za su tafi a banza sun mai gulabun kuma za a samu rinjaye a kansu mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da gyara ɗabi'unmu Allah zai ci gaba da taimakon mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh